This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da la'asari ya yau ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai. gagarumin aikin tattara bayanan wayoyin tarho da mutane suke bugawa da hukumar leƙi asirin amurka mai amfani da na'urorin zamani nsa take yi ya ci karo da cikas majalisar dokoki wani kakakin shugaba pierre nkurunziza na ƙasar burundi ya faɗa yau litinin cewa gwamnati za ta yi nazarin kiran da shugabannin ƙasashen gabashin afirka suka yi na a jinkirta wannan zaɓe kasar india ta sa rai ga fara saukar ruwan saman damunar bana yayin da kasar take fuskantar mummunan zafin da ya zuwa yanzu ya kashe mutane fiye da dubu a fadin kasar A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Oshibanju sun ɗauki matakin farko wajen cika alkawalan da suka yi wa al'umma ƙasa inda suka bayyana ƙaddarorinsu. Mu dama abin da ya muke ta'adda Allah Ubangiji ya sa ƙasar na a zamna lahiya. Mun san da duk duniyar nan abin da ya taɓa hanci ido ya yi ruwa. Ko mashina ɗan Najeriya yake yi sai ɗan Nijar ya yi ta. Dan majalisar dokokin Nijar kenan Sani Bukari Zalli akan irin goyon bayan da suke badawa wajen yaƙi da 'yan Boko Haram biyo bayan hare-haren da aka kai kwanan nan a Borno da Yobe. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani. Za kuma mu kawo muku rahoto akan irin matsalolin da sabuwar gwamnatin jihar Adamawa za ta ɗauka. Yanzu dai ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Gagarumin aikin tattara bayanan wayoyin tarho da mutane suke bugawa da hukumar leƙe asirin Amurka mai amfani da na'urorin zamani wato NSA take yi ya ci karo da cikas a majalisar dokoki to amma kuma tana yiwuwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa a iya zartas da wata sabuwar dokar da za ta yi garan bawul ga aikin tattarawar. da misalin tsakadare agogon washington wato karfe biyar na asubahin yawa agogon najeriya hukumar leken asirin ta rasa ikon tattara irin waɗannan bayanan sirri na wayoyin tarhon bayan da majalisar dattijai ta kasa cimma daidaito kan wasu tanade-tanaden doka da dama da aka zartas bayan harin ta'addanci na 11 ga watan Satumbar 2001. Masu goyon bayan ci gaba da irin wannan leƙen asiri 'yan Republican da 'yan Democrat sun ɗora laifin dakatar da shi kan Sanata Rand Paul, ɗaya daga cikin masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a shekara ta 2016. sanatan daga jihar kentucky ya toshe kafar zartas da samfurin dokar wadda majalisar wakilai ta zartas wanda zai kyale hukumar leƙi asirin ta nsa ta ci gaba da neman irin waɗannan bayanai daga hannun kamfanonin tarho idan tana da hujjar zargin wani to amma kuma zai haramta mata tattara waɗannan bayanan da kanta paul ya yarda cewar ko ba daɗe ko ba jima majalisar dattijai za ta amince da wannan dokar yin sauyi ga wato shirin na tattara bayanan wayoyin tarho watakila ma nan da gobe talata to amma kuma ya ayyana samun nasara a wannan gardamar saboda a yanzu gwamnati ba za ta iya tattara waɗannan bayanan da kanta ba abinda tun farko ya ce ya keta haddin 'yancin amurkawa na kare sirrin kawunansu. Wani kakakin shugaba Pierre Nkurunziza na ƙasar Burundi ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati za ta yi nazarin kiran da shugabannin ƙasashen yankin gabashin Afirka suka yi na a jinkirta zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi a wannan watan. Kiran da a jinkirta wannan zaɓe da akalla makonni shida ya biyo bayan taron kolin gaggawa da shugabannin suka yi jiya Lahadi, inda su kuma suka yi kira ga dukkan bangarorin burundi da su kawo ƙarshen tashin hankali da ya addabi ƙasar tun lokacin da shugaba nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake neman wa'adi na uku akan karagar mulki mukaddashin kakakin shugaban ƙasa javes ade Abayohu ya faɗa wa VOA cewa hukumar zaben Burundi za ta yi aiki da dukkan jam'iyyun ƙasar, sannan za ta mika shawara kan abin da za a yi ga gwamnati, amma kuma ya yi gargaɗin cewa bai kamata a jinkirta zaben na lokaci mai tsawo ba. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kasar india ta sare ga fara saukar ruwan saman damunar bana yayin da kasar take fuskantar mummunan zafin da zuwa yanzu ya kashe mutane fiye da 2,200 a fadin kasar an samu sa'ida kaɗan a jiya lahadi saboda ruwan saman da aka yi a wasu sassan yankin kudancin india to amma kuma jami'ai sun yi gargaɗin cewar za a ci gaba da fuskantar wannan zafi mai tsanani har ya zuwa yau litinin a jihohin andhra pradesh da telangana inda zafin ya fi tsanani tsananin zafin da aka tafka ya kai digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin zafi na celsius wato digiri 113 zuwa 17 a ma'aunin zafi na fahrenheit a wasu sassan jihohin guda biyu jihar andhra pradesh ta ba da sanarwar mutuwar ƙarin mutane 146 a rana asabar abinda ya kawo adadin waɗanda zafin ya kashe a jihar kawai zuwa mutane 1636 ana nasarar da a fara ganin ruwan saman da zai kawo saukin wannan zafi cikin wannan mako a kudancin india kafin ruwan ya gusa zuwa arewacin kasar damunar takan kama har zuwa karshen watan satumba a kasar india Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya yi alkawarin bayar da agajin dala miliyan goma sha takwas domin taimakawa ƙasar Vietnam wajen sayan jirgin ruwan sintirin wato wajen sayan jirgin ruwan sintirin gaɓoɓin teku daga Amurka da nufin ƙarfafa tsaron iyakokinta. kata ya ziyarci wato ya ziyarci kasar mai bin tafarkin sanci ne domin bunƙasa hulɗar soja. A wani bangare na wannan yunkurin, shi da takwaransa na Vietnam sun rattaba hannu akan wata sanarwar manufa yau Litinin wadda za ta zamo alƙibla haɗin kai tsakaninsu. Sanarwar ta kunshi yadda Amurka za ta taimaka wa Vietnam ta shirya domin shiga ayyukan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. A wani sansanin mayakan ruwa da ke Haiphong, Carter ya yi rangadin duba wani jirgin ruwa da wani jirgin na ƙasar China ya kara da shi lokacin wata gama a yankin tekun da dukkan kasashen biyu ke ikirarin cewa mallakinsu ne a tekun kudancin China a shekarar da ta shige. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja inda shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Oshibanjo suka bayyana dukiyoyinsu da kaddarorinsu ga jama'a abinda ke cikin tsarin mulkin ƙasar. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani. Wannan bayyana kaddara ta mutumin da ke kan kama aiki a gwamnatance na cikin tsarin da kundin ƙasa ta tanada. kamar yadda barista mai nasara kogo ibrahim ya yi bayani tsarin mulki sashi na biyar na tsarin mulki sakin sashi na biyu ya ba da dama cewa ga ofisoshi ko kuma jami'an gwamnati waɗanda wajibi ne kamin su rike mukamin nan ko kuma bayan za su sauka dole ne su cika su yi bayanin abubuwan da suka mallaka waɗannan abubuwa sun fara tun daga ma'aikaci wanda yake mataki na biyar har zuwa mukamin shugaban ƙasa wani batu da ya ɗauki hankali shine yadda shugaban ƙasa muhammadu buhari da mataimakinsa suka bayyana ƙaddarorin nasu ganin cewa a rubuce suka ba da shi wa hukumar da ke kula da wannan fanni har ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara ƙorafi dr jibrin ibrahim na na cibiyar haɓaka demokradiyya ya yi tsokaci. A ba shakka ya dame mu ni kaina na yi rubuce-rubuce da yawa da shugaba Jonathan ya ƙi bayyanawa har ma ya fito da wasu kalamu yana cewa ai ba dole ba ne ya yi shi kuma ba zai yi ba ba wanda zai tilasta shi ya yi. ya nuna wato hali wanda ya ba mutane mamaki kuma daga wannan lokacin ne muka san to akwai fa abubuwan da ya zo da shirin yi tun da lokacin da ya shiga mulki da umaru musa 'yar adu'a ya yi wannan bayanin watakila umaru musa 'yar yar'adua ne tilasta shi to shi da ya zo mulki a gashin kansa sai ya ƙi kuma mutane da yawa sun yi tir da wannan hali da ya nuna mana wani hukunci ne kundin tsarin mulki ya tanadar wa waɗanda suka saba wa doka barista mai nasara ya yi ƙarin haske akwai hukunci daban-daban wato da doka ta ba da dama tun daga za a iya sauke mutum daga kujerar da yake rike da ita wala ala kujera ce ta shugaban kasa ko minista ko kwamishina ko gwamna ko kuma kujera ce ta wakilci a, a majalisar dokoki wato ta tarayya ko kuma ta jiha za a iya a sauke mutum daga wannan kujera idan aka same shi da rashin gaskiya menene ra'ayin ɗan ƙasa ko 'yar ƙasa da ake mulka a game da bayanin ƙaddara ko akasin haka ga malama hafsat zaki tun da dai har ya kawo ya ɗauki wannan doka da mahimmanci kuma ya bayyana a fili cewa ya fa miƙa abin da ya mallaka kowa ya sani duniya su sani to ya kamata duka wasu ma'aikatan gwamnati daga kan ministoci gwamnoni kwamishinoni har zuwa kansila su bayyana wa jama'an najeriya abubuwan da suka mallaka kamun su hau kan mulki domin a haka ne za a dakile cin hanci da rashawa a najeriya kuma a haka ne za mu gane wa'annan mutane masu sace mana dukiya su ɓoye su tafi da ita gaskiya muna goyon bayan sabon shugaban ƙasa da wannan hibbasa da ya yi shugaban ƙasa muhammadu buhari da mataimakinsa sun ba da izini ga dukkan wani ɗan ƙasa da ke sanya san ƙaddarorin nasu da ya je hukumar nan da aka ɗora wa alhakin kula da sanin ƙaddarorin ma'aikatan gwamnati wato code of conduct bureau ya karɓa madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. a gaishe da madina dauda daga birnin tarayya Makwabtan ƙasar Najeriya kama daga jamhuriyar Nijar da Chad da Kamaru na nuna goyon bayansu akan mahimmancin yaƙi da 'yan Boko Haram. Tuni dai dama shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a mai da cibiyar rundunar sojan Najeriya Maiduguri domin yaƙi da mayakan. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Sabon harin bom a Maiduguri ya kara nuna muhimmancin yaƙi da masu tada ƙayar baya da kan auka wa talaka da basu da laifin komai da kan haddasa rasa rayuka da dukiya da dama. Shugaba Buhari dai tuni ya ba da umarnin cibiyar rundunar sojin Najeriya ta kuma Maidugurin don shawo kan wannan matsalar da ta kasa karewa tun 2009. Janar Salim Maina mai ritaya wanda rundunarsa ce ta kama mariga shugaban Boko Haram Muhammadu Yusuf ya yi farin ciki da sabon matakin da yake ganin dama sakaci ne ta azzara matsalar. Tun daga farko ya kamata da an maganin wannan abin ba tare da ma an bari abin ya daɗe haka ba. kuma an yi dan kokari sai dai akwai rashin gaskiya da yawa a ciki in ba ka ba tin tin tin tini da yi maganin wannan abu misali bayan tara watan yuli runduna ta je ta yi maganin abin zamanin umaru musa addu'a sai da aka yi wurin wata 21 ba wani mataki da aka dauka yau a ce an shekara hudu akwai fitina ta cikin gida ba waje ba a ce ba maganin ta ba da an zauna an yi magana ta gaskiya ba ni karya da aka dinga yi ba a zauna a ce ya aka ya aka me faru me faru in abin da za a tattauna ne sai abin da za a yakin na yakin amma a ce a'a ba san su ba a'a ba sai da suke ba a'a ba a magana da nan ba daidai bane ai ko america tana tana magana da yan taliban tana magana da kungiyoyi da yawa kuma ma in ka tuna a bara ne ko akwai da ma america aka yi musanyen fursunonin da america ta boye a guantanamo bay wurin su su hudu aka mika yan taliban su kuma suka saki sojan america daya saboda haka magana wai ba za a magana da mutane ba za a magana da mutane ba daidai bane a tsaya kawai ta halaka jama'a ta halaka dukiyoyin jama'a ni ban da cewa akwai gaskiya a ciki ba daga fannin a gwamnati. A nasu bangaren kasashen makwabtan Najeriya da ke fama da matsalar ma na nuna karin bada goyon baya ga yakin. Baya ga shugaba Idris Debi na Chadi da yana nana ta bada goyon bayan dan majalisar dokokin Nijar Sani Bukari Zeli ya ce kasarsa ba ta da zaɓi ga wannan yakin. Mu dama abin da ya muke ta'adda Allah Ubangiji ya sa ƙasar na a zamna lahiya. Mun san da duk duniyar nan abin da ya taɓa hanci ido ya yi ruwa. Ko majina ɗan Najeriya yake yi sai ɗan Nijar ya yi ta. addu'a kawai ya kamata mu koma wajen Allah Allah ubangiji ya gama hankulan mu kuma yan uwanmu wa'anda suka samu racewa suke neman tashi hankali Allah ubangiji ya maido musu hankalinsu Allah ubangiji ya kashe mu wannan hutai in kana neman ka ce ka bar mamta jiji da jan kawa za ka wahala kilo dubu biyu ke gare mu na iyaka kuma alhaji nan najeriya aka ce najeriya niger ko ko aka ce niger najeriya kinan mu mun san da uwanmu ɗaya uban mu ɗaya da wuya duk da yake turawa masu mulkin mallaka sun zo sun sha yara sun sa igiya sun ce wannan sunan su Najeriya wannan sunan su Niger amma mu mun san uwan mu ɗaya uban mu ɗaya akwai aure akwai aihuwa a tsakanin mu kenan ka gani duk wanda ka gani dan Najeriya yana da susan shi a Niger in ka ga dan Niger yana da susan shi a Najeriya duk dai masu sharhi na fatar ganin zabuwar gwamnatin ta fara tinkarar kalubalen tsaro gabanin mai da akala ga sauran bukatu kamar samar da lantarki da ayyukan yi Nasiru Adamu Mali amurka daga abuja najeriya a gaishe da nasiru adamu el hikaya yayin da a yau litinin sabbin gwamnoni da aka rantsa ke su mu shiga ofis don soma aiki da alamun dai a jihar adamawa gwamnan zai fara ne da ɗimbin matsaloli da suka gada wannan kuma na zuwa ne yayin da a yau litinin tsohon gwamnan jihar da aka tsige murtala inyaku zai koma gida bayan tsige shi da aka yi ga ibrahim abdulaziz da karin bayani baya ga matsalar dimbin basussukan da ta gada da kuma batun boko haram wani batu da sabar gwamnatin jihar adama za ta ci karo da shi shine batun yajin aikin ma'aikata musamman ma na kiwon lafiya da kuma ma'aikatan kotuna da suka shafe wata da watanni suna yi lamarin ma da ya jefa yan jiran shari'a da ke gidajen yari cikin halin kunci yayin da kuma ofishoshin yan sanda ke cike da masu laifi kwamar baba gurin abo da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar ma'aikatan kotuna ta najeriya wato jushin rashin jihar adamawan ya bayyana bukatar su ga sabar gwamnatin jihar. Mun shafe wata biyar yanzu muna yajin aiki. Don wata biyar kan mutane da yawa sun riga sun galabaita daga wajen da suke gidan fursuna da kuma wajen da suke hannun yan sanda. Balle ma su ma'aikatan kotuna. Duk lokacin da muka haɗu da gwamnati abin da suke gaya mana ba kuɗi. To ba mu sani ba ko gwamnatin Adamawa ta fi kowane jiha talauci a Najeriya. domin a cikin jihohi 36 yanzu muna da jihohi 26 ko da bakwai wajen da duk gwamnoninsu sun yarda da ba eh, ma'aikatan shari'a gashin kai su. wannan sabuwar gwamnati yanzu mu abinda za mu kira ta a kai shine daga shigowanta ta dauki kamar wata uku ta samu ta warware dukkan matsaloli na ma'aikata domin yanzu ma'aikata a adama gaba daya suna cikin damuwa wanda kuma ya shafi jihadin gaba daya ita ma dai rundunar yan sandan jihar ta fa bayyana damuwarta ne game da matsalolin da suke fuskanta sanadiyar wannan yajin aiki aiki na ma'aikatan kotuna dsp usman abubakar kakakin runar 'yan sandan jihar ya yi bayanin cewa eh hakika ya shafi ayyukanmu domin kamar da ka sani duk lokacin aka samu mai laifi muka gama binciken mu dole mu gabatar da shi gaban kotu domin kotu ne wanda ta dace ta bashi eh, ta yi hukunci daidai da laifin da ya aikata to amma a cikin halin da muke ciki din kaga ba za mu ya gabatar da su gaban kotu ba ba ganin wannan zai iya sa a dan samu cinkoso a wuraren ajiye masu laifi wato sales eh to da wannan domin shi ma wani abu ne wanda ya zama to mana kamar kalubale ma to ko shin ma wani damara ne sabon gwamnan jihar Adamawa sinito Muhammadu bin Doji Brille ya daura game da waɗannan matsaloli eh, da zuma na yi mitin da manyan su na roke su wannan gwamnati sabon gwamnati ne eh, tafiyan yaji baya da amfani wahala ne za mu mitin da su gobe eh, zan roƙi alfarma a cikinsu cewa su janyi wannan yajin aiki su zo mu zauna mu ga menene ya kamata hakkinsu ya kamata a basu duk mutum da kaga har zai tafi yajin aiki to ba ba shi hakkinsa ba ne kuma ba gaya mishi gaskiya hakikan abin da ke kasa ba to ni ba haka nake ba to sai dai kuma kawo yanzu ma ba san ko da wani bangare ne na yan majalisar dokokin jihar sabuwar gwamnatin za ta yi aiki da su ba wato a tsakanin yan bangaren Ahmadu Umaru Fintiri da kuma yan talauyan majalisa na Jerry Kundisi da Adama ke zama a gidan gwamnati wannan ma kuma na zuwa ne yayin da shi kansa tsohon gwamnan jihar adamawa murtala yako wanda ya sulale zuwa kasar waje jim kaɗan da tsige shi a bara ke komawa gida a yau litinin ko da yake bindo ya ce shi fa na kowa ne a adamawa ni banda gata banda talaka shi ubangiji allah shi yake komai talakawa su ne gatana don haka kuma eh, zan tafi da su duk abin da muke ciki a wannan state din zamu dinga gaya musu a fili ba wani boye-boye ba mun zo ne mu yi musu mu ba su hakkin su Ibrahim Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya A gaishe da Ibrahim Abdulaziz kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti goma sha tara, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Allah ya muna jagoranci amin sun amin. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu a cikin wannan ƙayataccen shirin, barkanmu da warhaka. Tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin irin nemo masana da muke yi don ba mu sabuwar gwamnati shawarwari ta yadda za a farfado da martaba ilimi a Najeriya. Yau mun juya akalar shirin ne don duba mahimmancin tsarin guraben karatu wato scholarships a turance da gwamnatoci a kowane mataki ke ba ma ɗalibai musamman don ƙaro karatu a ƙasashen waje. Domin wasu alƙaluma na nuni da cewar gwamnatoci a Najeriya na tallafa ma tattalin arzikin wasu ƙasashe a Afirka da ma wasu ƙasashen Turai. Wanda aƙalla gwamnatoci na kashe sama da dala Amurka dala biliyan takwas da miliyan ɗari tara kwatankwacin naira biliyan 995 da naira miliyan 800 a kowace shekara don biyan kuɗin makarantu da rayuwa a waɗannan ƙasashen. Na gayyato mana Jelani Aliyu fitaccen mai zanen motocin nan na kamfanin General Motors a nan Amurka, wanda shi ma ya ci gajiyar wannan tsarin a can baya. Don mu duba wai menene mahimmancin kai yara ƙasashen waje su yi karatu. Na fara da tambayar shi kamar haka. Uh, Jalan Aliyu ina so kai muna ƙarin bayani dangane da mahimmancin kai yara ɗalibai ƙasashen waje su faɗaɗa karatunsu a ƙasashen waje. idan muka dubi abin da ke faruwa yanzu a cikin duniya na fannin kimiyya da ci gaba na kasashe akwai ayyuka da abubuwa sani daban-daban wanda ya kamata a ce ƙasa tana da su kumar yanzu irin najeriya akwai likitoci akwai injiniyoyi akwai masu ayyuka daban-daban waɗanda an san da su amma akwai abubuwan da na ci gaba waɗanda ba mu da su tukuna kuma fannin kimiyya kuma yadda ah, ba za mu same su idan ba mu tura ɗalibai da matasa kasashen waje ba su je kasashen da su suna irin wannan sanin a ah, su je makarantun nan da za su ah, iya zuwa a koya musu wannan kimiyyar su kawo wannan ci gaba a ƙasar tamu saboda akwai abubuwa da dama waɗanda yanzu ake kirkirowa a kasashen waje waɗanda ya kamata ce matasanmu waɗanda suke da hazaƙa da basira a tura su su je su koyi wannan abubuwan su zo mu ma mu ci gaba da irin waɗannan kimiyoyin. To baka tunanin kai wa'innan yaran ƙasashen waje shine zai ƙara durƙufar da iliminmu a nan Najeriya? To abu biyu ne, a lallai idan muka kwashe duk mu masu basira muka tura su kasashen waje zai iya zama matsala a ƙasar tamu. saboda wasu su za su zama su can wasu kuma ba za su ne so su koma ba abin da ya kamata shine idan aka yi haka nan tun farko ya kamata makarantun da aka tura su da abubuwan da za a koya musu su danganci ci gaban Najeriya idan aka yi haka idan suka ƙare makantar tun kamin masu ƙare za su koyi abubuwan da za su taimaka ma Najeriya sannan kuma a cusa musu son gida son ci gaban Najeriya idan aka yi haka za a ga cewa tun farko suna da son komawa gida su taimaka sannan kuma abubuwan da za su koyo abubuwa da za su taimaka ma Najeriya kanta saboda ko kimiyyar iri-iri ce akwai wadda za ta amfane mu gida akwai wadda ba za ta mana amfani ba so ya kamata ina aka tura yara makaranta kasashen waje wannan ilimin da za su samo ya danganci mutanenmu ya danganci al'adarmu ya danganci ci gaban ƙasanmu gaba ɗaya. To yanzu in muka duba sai muga cewar yadda ake tsamo ko yadda ake zaɓo wa'innan yaran ana bin wa'yansu hanyoyi wanda a da ba haka ba ne a wa'yansu shekarun baya a alkalin masu nuna cewar in aka zo wajen zaben yaran da za a kai kasashen waje akan zaɓo masu hazaƙa wa'inda aka san suna da ƙoƙari sannan a sa su a cikin tsarin wa'inda za a kai kasashen waje to amma yanzu tsarin ba haka yake ba menene illa yin wannan shi kuma wannan tsari na yanzu To gaskiya ba abu ne mai kyau ba, ba abu ne wanda zai taimaka ma jama'a ko ƙasa ba idan aka ce ba wayanda suka kamata ake turawa ba. Kamata tun farko a tabbatar da wayanda za a zaɓo a turo su ne wayanda sun gwada hazaƙa cikin wannan fannin da za a tura su su yi. Bai kamata a ce kamata idan dai mutum ya gwada hazaƙa ko wane ne ko dan wane duk da inda ya fito a bashi wannan dama na biya mashi kuɗin makaranta ya je in ya fito daga wannan karamin ƙauye in ya fito daga babban gari in ya fito daga babban gida ko ba haka ba in dai mutum ya gwadi ya da hazaka a bashi wannan dama na biya mashi kuɗin makaranta ya je ya karanta abin da zai taimaka ma ƙasa kuma ya kamata kowace jiha daga federal level kowace ministry idan ministry of education ce koko scholarship board ce a kafa department wanda aikin wannan department kawai aikin su su rika zagayawa su tabbatar da sun zaɓi yaren da suke da hazaka duk wani yaro ko yarinya makarantar da take a rika zagayawa a tabbatar da an san su a ba su goyon bayan ci gaba da da ƙara ƙarfin ah, fasaha da Allah ya ba su ba sai sun zo biɗa ba da kansu wasu suna da damar su zo su yi biɗa scholarship ɗin wasu ba su ma san da akwai wannan taimakon da ake iya ba su ba su ya kamata a da kafa department a ministries da scholarship boards wanda aikin su kawai su tabbatar da sun biɗo yaren da suna da kuzari da wanda aka ga cewa kuma idan an ba su wannan taimakon za su dawo su taimaka ma ci gaban ƙasar Najeriya. Matsoron aikacin shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jelani Aliyu na General Motors wanda ya samu damar zuwa wannan shirin namu sai kuma godiya mu ta musamman ga duk ilahirin abokan aiki na da suka taimaka shirin nan ya kammala da kuma wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. saƙon farko fito ne daga Sada Sa'idu Daura wanda ta ce yau ranar iyaye ta duniya amma sai dai abin tausayi wasu iyayen sun rasa 'ya'yansu wasu 'ya'yan kuma sun rasa iyayensu a sanadiyar rikicin Boko Haram da fatan wannan sabon gwamnati za ta gaggauta taimaka musu. yin mulki da gaskiya da adalci shi ke ɗorewa to shugabannin apc a yi al'umma adalci ko a samu zaman lafiya a najeriya sako daga hakili zamani almajira malumfashi sai kuma sakon mahmud salihu kauran namo da jihar zamfara wanda ya ce matsalar satar dabbobi a jihar mu ta zamfara abun sai addu'a duk da yake matsalar ta fara lafawa amma akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin sabuwar gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin jihar zamfara wajen ganin an kawo ƙarshen wannan sace-sacen dabbobi da fatan hukumomin da abin ya shafa za su dubi wannan matsala da idan basira shi kuma lawal sani na kawo daura cewa yi matakin da sabon shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ɗauka, na mai da cibiyar tsaro ta sojoji da ke abuja zuwa birnin maiduguri domin ƙaddamar da yaƙi da ƙungiyar boko haram gadan-gadan ya yi daidai da fatan allah ya ba da nasara amin sai kuma saƙon muhammad babangida kiraji wanda ya ce ina taya muhammadu buhari da sabbin gwamnonin najeriya murnar rantsar da su kuma allah ya ba su ikon kawo mana ci gaba mai amfani a najeriya shi ma Muhammad Bello Muhammad Buniyadi jihar Yobe cewa yi Assalamu alaikum biyu a Hausa lalle muna goyon bayan komawar rundunar soja da ke yakar boko haram zuwa birnin maiduguri da fatan allah ya sa hakan ya zama sanadiyar kawar da wannan masifa da aka barta da gangan don son zuciya daga ƙarshe sai sakon usaina umar foreba da sadiya isa mai kati gashuwa da ummi garba na kwalo a jaura wanda suka ce salamu alaikum yau hausa allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon haɗarin wata motar da kuma man fetur a garin onisha To madalla kafin mu karkara shirin namu ga takaitattun labaran duniya. gagarumin aikin tattara bayanan wayoyin tarho da mutane suke bugawa da hukumar leƙe asirin amurka mai amfani da na'urorin zamani nsa take ya ci karo da cikinsa majalisar dokoki ta amma tana yiwuwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa iya zartar da wata sabuwar dokar wadda za ta yi garan bawul ga aikin tattarawar bidiyon farko na wata shiya da aka sace watannin baya kasar yemen ya bayyana yau litinin a kafofin sadar da zumunci na intanet inda aka ga matar mai shekaru 30 da haihuwa cikin tashin hankali tana roƙon shugabannin faransa da neman kansu cece ta jami'an faransa sun tabbatar da cewa wannan bidiyo na isabel prime da aka sanya a shafin youtube an ɗauke shi ne a watan afrilu watanni biyu bayan da wasu mutane cikin kayan sarki suka yi wof da ita tare da wani tafin tafinta daga cikin motar su a sana'a babban birnin kasar ta yemen masu saurare a nan kuma muka dasa aya wato za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ahmad da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da mu Mr. Keith Holmes ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Usman da Jamila da shirin yau da gobe.